Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa kasar Nishiyar da ma'aikatar ci gaba ta kasar Faransa AFD sun sa hannu a kan yarjejeniyar samun tallafin kuɗaɗe domin ayyuka a wasu fannoni a Nijar. A yau ɗalibai suke jirin gwano zuwa makwantai a nan Yamai a ci gaba da shagullan makon ranar tara ga watan Fabrairu. A shirin musamman za ku yi cewa garuruwa talatin na karamar hukumar Makalandi a jihar Tilibiri sun ce sun yi bankwana da al'adar yi wa ɗiya mata kaciya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Ma'aikatar ƙasar Faransa mai kula da ci gaba AFD za ta saka kuɗaɗe miliyan arba'in na sefa waɗanda za a yi amfani da su wajen samar da kayayyakin aiki musamman a fannin makamashi da kuma tarbiyya a Nijar. Mataimakin Daraktan Janar na AFD Philippe Boden da kuma Firaminista Brigitte Rafini ne suka saka hannu a kan wato waɗannan yarjejeniyoyi a birnin Paris na ƙasar Faransa a ran bakwai ga watan Fabrairu da muke ciki. Ga cikakken bayani a wannan rahoto na Muntari Muhammadu. Ma'aikatar kula da ci gaba ta ƙasar Faransa cewa da AFD a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa tsari mai lakabin suna matasan difa zai samu tallafi da ya kai miliyar shida da 'yan kai na sefa wanda ya shafi wani tsari ne na tallafawa matasa a cikin tsawon lokaci domin farfado da ci gaban yankin na jihar difa da suka tsinci kawunan su a cikin rikici da ke da nasaba da matsalar Boko Haram. Za a aiwatar da tsari ne ta hanyar gungun ƙungiyoyi bayar da agaji kamar irin su CARE, Ed Action Plan International da ke hulɗa da waɗansu ƙungiyoyi na gida musamman ma Nijetek Aren da kuma karkara. Duka dai a cikin sanarwa AFD ta bayyana za ta zuba makudan kuɗaɗe a bangaren bankin duniya akan tsarin madatsar ruwan nan ta kandaji ta hanyar bayar da bashin makudan kuɗaɗe da suka kai miliyar biyu na sefa. A cewar mataimakin darakta darakta na ma'aikatar AFD sun lashe takobin tallafawa Nijar ne ta hanyar tabbatar da wannan tsarin. Shugaban Majalisar Shawara na kamfanin Arriva Philippe Varin na gudanar da wata ziyara aiki a Nijar a ranar Talatar da ta gabata ya samu ganawa da shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Magabatan biyu sun tattauna wata batutuwar dama da suka shafi ayyukan kamfanin Arriva din a Nijar. Kowane sharshi za a iya yi dangane da ziyarar ta wato wannan babban jami'in Arriva a Nijar. Gungun Muhammad tani ya tuntubi ɗan ƙungiyar farar hula Alhaji Idi Abdu. Ina tunanin ya zo ne domin tattaunawa da gwamnatin Nijar bisa abin da ya faru na karɓe dukiyar Nijar da ke hannun kamfanin Areba da kuma duba hanyoyin ya za su cimma matsaya a kan sabuwar yarjejeniyar da suka rataɓawa hannu yau kimanin shekaru uku kenan tsakanin gwamnatin Nijar da Areba da kuma neman ƙarin bayani akan dukiyar Nijar da aka amshe a hannun Areba. Ina tunanin wannan shine dalilin rangadin sa a nan Nijar. d'arriva qui ont été saisis. Je pense que c'est là qui motive son déplacement ici à Niamey. Ɗaruran ɗalibai na ƙungiyar USN ne suka yi shirin gwano yau a nan Yamai zuwa makabartar musulmi a unguwar Yantala wannan na cikin shagullan cikon shekaru 27 da faruwar wato mummunan al'amari na ranar 9 ga watan Fabrairu na 1990. Mutar Muhammadu na ɗauke da sauran bayani a cikin wannan rahoto. Da yawan ɗalibai 'yan makaranta ne suka halarta a makabartar Yantala domin tunawa da ɗaliban da aka yi wa kisan gilla a lokacin baya. Abba Abdu Majid tsofan kusa a ESN ya faɗa mana dalilin zuwan su a wannan makabartar. Makasudin zuwan mu shine domin tunawa da waɗannan ɗalibai da kuma roƙon Allah ya sanya kwanciyar hutu da kuma nuna wa iyalansu cewa har yanzu muna gwagwarmaya domin tabbatar da shari'a. Abdul Majid suna saka tsammani domin aiwatar da shari'ar. Ba wai ministan shari'a kaɗai ba, ana iya cewa mafi yawan tsofin ɗaliban ESN da ke gwagwarmaya kare muradin ɗalibai a baya. A yau ina kira ga dukkan tsofin ɗaliban da yanzu suke cikin gwamnati da su fito su faɗa mana inda aka kwana dangance da wannan zance. A nasa ɓangare Sita Hamidu, sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'a, ya ce shari'ar da aka yi akan kisan Toma Sankara ya kamata ya zama misali. Ya dace mu ci gaba da neman tabbatar da shari'a kuma mun saka tsammani saboda idan kuka ɗauki misali Burkina Faso Blaise Compaore da ya kashe Toma Sankara yau ana yin shari'a a kai. Muna kira ga dukkan 'yan siyasa da su tabbatar da muradun al'ummar ƙasa da kuma 'yan makaranta. Ɗaliban da za su gudanar da wata babbar wasa a zauren Palais da Kwangare da ke nan ya mai domin kammala shagugulan tunawa da ranar tara ga watan Fabrairu shekara tara da 1990. A wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar yau a nan ya mai ƙungiyoyin Sina saboda Kwas Nijar sun yi kira ga magoya su da su cewa shirin gwaji da ofishin ministan ilimin ƙananan makarantu zai yi wa malaman makaranta a kwanaki masu zuwa. A har sabara mamba a ƙungiyar Kwas na ɗauke da ƙarin bayani. sai da muka hujja wanga gwaji da za a yi ya saba ma dukkan wasu dokoki wanda suka ce a yi gwaji na ma'aikacin gwamnati in ka leka kuri na 94 da 95 na statut general la fonction za ka ga takamaimai yadda eh, minista na kula da kana ilimi yake so yi ta ba haka ne doka ta ce yi ta ba mu kiran da muke abu doka ko da za a yi ta dan yadda za a yi ta haka ba abu doka ba ko kaɗan ko ba mu yarda ba da a zo a sa malaman makaranta a takura musu bisa kan abin da ba daidai da doka ba muddin haka za a yi shi mu ba za a cimma ruwa ba kuɗin ƙasa ne za a bata a banza sunan malamai makaranta ne za a bata a banza sai muka ce tunda dai haka ne duk wani malamin makaranta muna kira duk magoyan bayan mu su tsai da wannan gwaji su wasa ta su huta daga duk abin da ya shahi wannan gwaji har zuwa ranar da ya zamanto an zamana an sasanta an gyara an tantamce tukon a zo a yi abu wanda za a amfani lakwal wanda za a amfani ƙasa baki ɗaya. Bisa buƙatar ma'aikatar ilimin sakandare ta jihar Yamai an kaddamar da bincike cikin makarantun gwamnati domin zakulo da kuma korar ɗaliban da ke ci gaba da ɗaukar karatu ba bisa ka'ida ba. Daraktan ma'aikatar ilimin sakandare Zakari Hima Barkire ya bayyana cewa wannan bincike ya bada damar gano masu satar hanya a bangaren ɗalibai da kuma a bangaren shugabannin makarantu. Masu yin waɗannan takardun jabu suna bin hanyoyi da dama ne. Akwai masu kwaikwayon sa hannun jami'anmu waɗanda suke da nauyin yin waɗannan takardu na canzawa ɗalibi makaranta. Duka mun kori irin waɗannan ɗalibai da suke da takardun sauya makaranta na jabu. Inda abin ya fi kamari shine a makarantar Lise Kasai, inda muka samu ɗaruruwan ɗalibai waɗanda muka kora. Sannan kuma mun kori waɗansu shugabannin makarantu saboda ba su mayar da da hankali ba wajen saka ido akan irin waɗannan ɗalibai. Irin waɗannan ɗalibai da za su yi jarabawa bakaloriya mun tura musu wasiƙu domin su ajiye takardunsu a jarabawa ta sa kai cewa da kandida libur. Akwai kuma masu neman birebe domin su ajiye takardunsu a matsayin kandida libur. Sannan kuma za mu yi bincike sau da kafa domin duka waɗanda suke da waɗannan takardun jabu ba za su yi jarabawa ba a hukumance. Yau kwanaki da dama kenan da al'ummar Yamma yake fuskantar yawan ɗaukewar wutar lantarki, lamarin da ke da tasiri a kan harkokin yau da kullum na masu amfani da wutar lantarkin. Shugaban kungiyar kare hakkin mabukata a daidai sai wadata Mamman Nuri ya yi tsokaci dangane da wannan batu. lalle matsala ta cirewar wuta ta katsiyar wuta a cikin yamai kuma da sauran karkara matsala ce wanda ta fara kamari kuma abin ne muke gani babu shi bashi da kan gado me ya rishi gaggadan shi shine yanzu lokacin ɗari ne kuma a lokacin sanyi mutane ba wuta suke amfani da ita ba sosai iyaka mafiwa haske ne ake so to he zaman to yanzu da ba amfani da wuta a yanzu ne ake cire wuta a yanzu ne ake cewa da turanci kufir to wannan kufirkin da ake me dalilin ta babban matsala ta ne shine ba da bayani bisa matsalolin da suke fuskanta wata waya ta ta cire wani foto ne ya karye. menene Allahu ya alam ana samun kufirkin wuta bai kamata ba in kuma akwai wata matsala babba su huto su gaya mutane kai ya zamanto wannan shine dalili da za a sayar da jelek. magabatan kamfanin jelek da muka tuntuɓa sun bayyana cewa za su fitar da sanarwa a lokacin da ya dace a nan gaba amma a halin yanzu ba za su ce komi ba a shi ne ofishin ministan kula da samar da sabon lumfashi ga al'adun kasar nan ya bayyana wani shirin girka wata gidauniyar neman tallafin kudade ga 'yan nishar guda biyar da za su wakilci kasar wato kasar nishar a bikin gasar fina-finai da talabijin a wagadugu babban birnin wato burkina faso aisha maki wadda ta shirya fim din albert sanfurwi na cikin waɗanda wato su wakilci nishar din a wannan gasa kuma ba a kwamitin da ke shirya gidauniyar ta yi wa maryama jallo ƙarin haske Za mu girka wata gidauniyar neman tallafi ne da zai ba da damar haskaka duka fina-finan Nijar da aka gabatar a gasar shirya fina-finai ta Fesfako, wanda za mu gayyaci manyan mutane a Blue Zone a ɗakin ganar Olympia da zai gudana ranar Juma'a, sannan kuma za mu shirya irin wannan taro wanda za a baiwa jama'a kowa dama, sannan kuma a ranar Asabar za mu shirya irin wannan taro a Palais de Congrès. Za mu shirya wannan taro ne domin baiwa jama'a dama shiga su kalli duka waɗannan fina-finai tare da biyan jika biyu kaɗai. Wannan tsarin abin yabawa ne saboda ba koyaushe za mu tsaya mu ce ba mu da kuɗi a hannunmu ba. Idan muka yi tsari za mu duba yadda za mu samu kuɗi su shigo. Sauraron shirye-shirye Isidro ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:40 a nan studio Kalangu sai shirinmu na musamman. A shi ne al'ummomin garuruwa talatin na karamar hukumar karkarar Makolandi a jihar Tilibiri suka fitar da wata sanarwa barin al'adar yi wa ɗiya mata kaciya. Ƙungiya mai zaman kanta da ake kira kunifrat ce ta jagoranci bikin sanarwar tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF. Hakan kuma na cikin tsarin shagullan ranar yaƙi da al'adar yi wa ɗiya mata kaciya da gudanar a ranar 6 ga watan na februari. Ga cikin wato ga cikakken bayani a wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa muna. kuna sino lamo zamai hampo ame-ame, irgi dan kusura irgi dabu tan a sai tun koina hala bara dir koyta daya bayan daya a cikin tsananin zafin rana wakiliyar mata wakilin magidanta shugabannin addini sarakuna da kuma masu garuruwa duka sun bayyana cewa tuni sun dakile wannan al'ada ta yi wa 'yan mata kaciya dalilan da suka bayyana shine sakamakon illar wannan al'ada ta gargajiya uwar gidan lampo mahaifiyar 'ya'ya uku mai kimanin shekaru talatin da biyar a duniya ta yi waiwaye adon tafiya dangance da illar wannan al'ada da ba za ta taɓa mantawa da ita ba. Oh, a lokacin ina da shekaru goma sha hudu sai kawai kwatsam ina bisa kan gado aka tayar da ni na ce ina za ku tafi da ni inda suka zagaya da ni a wani wuri aka yi min kaciya. A lokacin da ba a yi min kaciya ba ina da sha'awar jama'i amma yanzu sha'awar ta fita. kiyam in su aka layi ma mutiyan po ye galkama Garuruwa 20 da ke cikin wannan gunduma yau kimanin shekaru hudu kenan da suka bayyana dakile wannan al'adar. A yau wannan mataki a cewar mai garin ya dace hukumomi su kula sau da kafa. Abin da ya sanya muka tsaida yi wa mata kaciya saboda mun gano yana kawo wa mata matsala musamman ma yoyon fitsari da kuma wajen haihuwa. Yanzu idan muka samu waɗanda suke wa mata kaciya muna kama su saboda duka masu garuruwa mun haɗa kai domin abu ne da bai kamata ba waɗanda suke yi a ɓoye idan aka gano su ana kama su mu masu ruwa ba ruwan mu. A cewar wakiliyar UNICEF a Niger, akalla yara dubu biyar ne da ba su huce shekaru goma sha takwas da haihuwa ba da ke cikin waɗannan garuruwa abin ya shafa. Za a kare su daga duka waɗansu nau'o'in musgunawa. A wajen wannan taro ba mu samu nasarar haɗuwa da ko mace ɗaya ba da aka yi wa kaciya a wannan zamani. Ƙungiyar Konifra ta tabbatar da cewa ta hanyoyin tsafe-tsafe ne ake samun masu wannan aikin. waɗansu kuma suna fitowa ne daga Burkina. mara la'aga da Muntari Mahmud dauke da wannan rahoto a shirin namu na musamman. Da shi muka karshen labarin namu na maraicin yau zan barku da Musa Hassan ya ga muku labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. difa. tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu.